duk lokacin da ka samu kanka kai karatu wai kulun kulu fit abu dunkule kalau na kale kalubale ka cinci ka cinci yi abin da ke yaɗo kuma dunkule da rassa gashi a barbaje idan ka ture zuciya da ilmu ake kalubale maras ilimi dattijo ne irin na biri mai dankwale da haka